Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba sha uku ga watan Abril na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa barin makarantu ga ɗalibai maza wani sabon lamari ne da ke ci gaba da haɓaka a ƙasashe da dama in ji rahoton hukumar UNESCO. bakin haure na kasashen afirka daban-daban na gudanar da ayyuka don samun kudade a tamanarasa ta da bayanin wasu daga cikinsu a rahoton musamman na yau za mu kawo muku bayani akan kudurin tsarin ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu da sauran kungiyoyi na fararen hula a nishar. jama'an 'yan sanda hudu suka rasa rayukansu wasu uku suka jikkata wani sakamakon wucin gadi ne kuma ba na hukuma ba na wani hari da aka kai jiya da misalin karfe 6 na marice a barikin 'yan sanda na petal kole a kan iyakar nijar da burkina faso a gundumar tera jihar tilibiri kamar yadda jaridar akaci nijar ta rawaito yau sha uku ga watan abril majiyar ta kara da cewa an kuma samu hasara wato kayayyaki masu yawa jama'an tsaro na garin national hudu suka rasa rayukansu ɗaya ya shikata a sakamakon wani hari da mutane dauke da makamai suka kai jiya a kan jama'an tsaro masu kula da tsaron mahakar zinari ta jado a gundumar bilma jihar agadez wani labari ne da jaridar yanar gizo wato ta ayir info da ta rubuto a wato ta rubuto wannan labari a afirka ta kudu da sahara an gano cewa ɗalibai maza na barin makarantu wani lamari da ake ganin alamun cewa ya shafi kasashe masu arziki ne kawai a cewar hukumar kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato a wani labari da ta wallafa jiya na ƙarin bayani a fasar rahoton rafika a tahir A cikin ƙasashe da dama inda aka cimma daidaiton kasancewa makaranta tsakanin 'yan mata da samari, yanayin na ɗaukar karkatar juyawa da yawan 'yan mata fiye da samari 'yan shekarun bayan nan. Tsanantar barin makaranta ga 'yan samari ana ganin sa a kowane aunin makaranta a nafiyar Afirka. Misali, ƙasar Nijar mai kaso 57 cikin 100 a rawaitar wani rahoton sashen Majalisar Ɗinkin Duniya ga batun ilmantarwa, kimiyya da al'ada ya wallafa a shafin yanar gizonsa. A cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu na tsayawar 'yan samari a makaranta akwai talauci, gushin tilas, al'adun zamantakewa da tabi'a game da zaman kashe wando barin makaranta ga 'yan samari na iya kawo tasiri masu kyau cikin kasashen da rigingimu da rashin kwanciyar hankali ke yawaita a faɗar rahoton na UNESCO. Daga yau laraba sha uku ga watan Abril lokacin zirga-zirgar motuna an tsawaita shi da karfe bakwai na marice har zuwa karfe takwas na dare a fadin gundumar Balayara albarkacin watan Ramadan mataki ne da hukumomin gundumar suka dauka Hamidu Jibbo, firfen gundumar Balayara a zantawar shi da Saidi Audu Winditan. lokaci fote su eh, stay civil ka ido gina hala akwai wani lokaci da kungiyoyin farar hula suka zo wajen mu da tambayar a karawa jama'a lokacin yawo da babura muka turawa gwamna wannan bukatar ya kuma amince da cewar daga ranar yau sha uku ga wata an kara lokacin zirga-zirga da motuna har zuwa karfe takwas na dare maimakon karfe bakwai ina tunasarwa jama'a da su gane fada alfarmar wannan watan ramadana ne ko da yake dama sun saba yawa suna iya ƙoƙarin su ba mu da wata matsala da su saboda idan muka ce su tsaya nan nan suke tsayi muna musu godiya sosai da wannan ladabin da suke mana. Dai ne isai o kai ne iga kai ai ga sabu isai mu odin maga. Duk da cewa kasar aljeri na turo kiyar bakin haure na kasashen Afirka sosai wasu mutanen na ci gaba da zuwa kasar don neman rayuwa mai kyau. yayin da ake kwace dukkan dukiyoyin wasu a kan hanya wasu na isowa a tamarar ba tare da wata matsala ba kuma wani lokaci sukan gudanar da wasu ayyuka domin samun kuɗaɗe ga bayanin wasu daga cikinsu a hirarsu da alamin na washar. daga nijar to mu dai mun je wajen nema muka je mu samu jari mu koma kasan lalle mun ji labarin an da mutanen mu sosai to dai gaskiya ban ga matsala komai ba lokacin da na zo sana'ar mu yankan harce nake a kan ana samu kamar wanga kame kamin da ake yi a kama mutum sai an caji shi ma'aikata shi muke gargaɗin da Allah dan abin da ɗaya mu samu abin da hukumar gidajen amu lahiyar. Sunana Mubarak mutumin Najeriya ne. Gaskiya akwai ƙalubale da yawa da muka fuskanta kamar ma'aikata haka sun gan ku za su binciken ku da sauransu. Dai kana da sana'a to samun aiki ba shi da wahala kawai dai matsala a ce ka shigo baka da sana'a. A ni buri na bai wuce in samu jari in koma in ci gaba da kasuwanci ba duba ga yadda su 'yan ƙasar nan suke son mutanen ƙasar su kuma suke kulawa da su ba haka ba ne mu a can gaskiya kaga ya kamata ya zama abin ya zame musu abin koyi wajen gyara irin wayannan abubuwa A jiya magabatan masu kula da ilimi na gaya da firfin gundumar suka ba da kyautar kayayyakin karatu da na abinci ga yara arba'in na ƙauyen Gatawa ne a ƙaramar hukumar karkarar Tunuga. yan wato ya'yan mutanen da suka yi gudun matsalar rashin tsaro a iyakar benin da burkina faso ne yau da yan watanni asimu abarshi prefen gundumar gaya ya yi wa fadel alu karin bayani na kai ziyara in tunuga mun tsaya ga tawani inda muka ba yara 'yan makaranta kayan aiki da kuma abinci nan da wata biyu uku sun kauce kwan yan omu a wajen burkina da benin da nijar iyaka uku nan an koro su daga can ba zato ba tsammani sun baro dukiyoyinsu sun baro su sun zo nan tare da mu babu wani abu gare su su da gauga da gwamnati lokacin nan ya kai musu gudunmawa na abinci da magunguna da sauran abin rayuwa to kuma su ma suka zo sai suka sa su lakwal nan ga tawani yaran nan da muna son mu karfafa su mu ba su karfin gwiwa su yi karatu ko wani ya samu saka da littafafai da sauran kayan aiki ba ko wani sakon haƙi na kilo hamsin don mu taimaka ma ubannin su bisa ga wannan kokari da suka yi na sasu lakwal kuma na komowa gida a din dindindin. 'yan jarida kimanin arba'in masu aiki da harsunan gida daga shohin nijar sun sami horo a ran sha ga watan abril a makarantar ba da horo akan yaƙi da jahilci akan kalmomin da ya kamata 'yan jarida su yi amfani da su da hausa da kuma zabarmanci bayan tattara bayanai da kuma wata tattaunawa da 'yan jarida da sauran masu kula da wannan fanni ne aka bulo da wannan mataki na ba da horo muhammad murtala musa mataimakin sakatare janaral na hukumar sadarwa csc ya yi wa wato rakiya arimi ƙarin haske bisa eh, kamfanoninmu na watsa labaru da kuma mutane duka masu aiki da dai sadarwa a jimilce eh, ana ganin 'yan kurakurai dangance da samun sunayen wasu abubuwa mai yawan 'yan ƙasa kuma wa'annan yarukan su ne suke ji sai muka ga cewa da ya kamata a zo a zamna a yi lissahin wasu kalmomi wanda mutane suka yi amfani da su don a ba da bayanin su da a samu aikin jarida jarida da kuma na sadarwa gaba ɗaya ya samu bunƙasa aikin a yi shi yadda ya kamata eh, cooperation ta eh, ƙasar denmark da ita da oxfam suka dawa mana gwiwa mu kuma wannan aikin sai muka nemi ifayen ita ce take da ƙwarewa tana da ƙwararrun mutane wanda suke aiki bana watan ramadan ya zo daidai da watan abril wata mafi zafi a shekara a nijar haduwar zafi da azumin ramadan na yin tasiri a kan ayyukan ma'aikatan gwamnati wasu mabukata na cin karo da wahala da ma'aikata waɗanda wani lokaci ba sa zuwa wuraren aiki ga hirar ta hada su da Ali Tajisir Ahmed. Ma'aikatan da ke aiki a Meri akwai lokacin sauka yanzu rabin wuni ne ba sa iya yin aiki yadda ake so. Na zo nan sau biyu sau uku neman wata takarda ban samu ba. Ba sa iya fitar da takarda ko dai sun yunwa ko kuma ba wutar lantarki jama'a suna ta jira. Na zo nan domin takarda aifuwa magana gaskiya ma'aikata ba su cikin yanayin aiki mutum da yake azumi baya shan ruwa kuma yake cikin zafi idan ka tambaye shi takarda yana iya rike tashi dalilin azumi me yasa domin yana wahala kenan daga bakin karfe uku na yamma ba iya aiki. Ƙungiyar wasannin motsa jiki na kowa da tafiyar kafa ta Nijar da aka kafa a watan Mars na 2022 na da gurin wato ɗaukakawa da kuma bunƙasa tafiyar kafa na gungun jama'a da kuma na mutum ɗaya a Nijar. Ali Kimba Samba shugaban ƙungiyar da ake kira Fenistrap ya yi ƙarin bayani akan wannan tafiyar a hirashi da Salamatu Kadiri. Wata bukata ce ta jama'a da suka gane muhimmanci da amfanin tattakawa da ayyukan motsa jiki ga kowa, kamar ayyukan cikin ɗakunan motsa jiki da kuma wuraren neman lafiyar jiki. Muradu da muke da su ne na kafa wasu wurare na wayar da kan karin mutane domin su rungumi motsa jiki domin yin rigakafin cutuka kuma ga waɗanda ba su da lafiya musamman su samu zarafin rage su tare da ayyukan motsa jiki. Akwai kuma gasannin motsa motsa jiki da ake yi na ƙasa da ƙasa shine na wakiltar ƙasa da kuma horar da yawan masu ruwa da tsaki a wannan fanni tattalin arzikin motsa jiki ilimin zamantakewar ɗan adam ta fuskar motsa jiki da, da sauran ayyuka sai rahoton namu na musamman bisa rahoton ma'aikatar ministan kula da tsarin yankunan ƙasa da cigaban al'umma gwamnati ta amince da wani tsarin aiki da dokar da ta jibanci ayyukan kungiyoyi a nishar wannan sabon kuduri na nufin tsaftacewa tare da inganta ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu da na cigaba a nijar a cewar shugaba mai kula da kungiyoyi masu zaman kansu ong da sauran kungiyoyin farar hula a ma'aikatar ministan kula da tsare-tsaren wato yankunan kasa dr abdu labo a hirashi da muktar hamadu Ƙungiyoyi masu zaman kansu tun can ma suna kan firamin kuduri na shekara 1992 game da ci gaban al'amura na ƙasa da na ƙasa da ƙasa. Matakai da dama ya zama wajibi a yi amfani da su a kan sharuɗan da ke kan wa'annan kungiyoyin Dangance da wannan kudurin an kawo sabbin sa'o'i da sauyi da dama don dai a kyautata yanayin sashen nasu. Tsarin yadda ake samun izinin girka ƙungiyar ko kuma na amincewa da ƙungiyar mai zaman kanta. inda aka samu sawaya da dama a sabbin matakai bisa abin da ya shafi bin ayyukan nasu sau da kafa kamar larwai kimantawar aikin da buƙatar da ake jira an ƙara wa'annan matakan a cikin tsohon tsarin a takaice dai an kawo sauyi da dama domin kyautatar haskawar sashen performance du sector dokta yawan kungiyoyi da abin ya shafa suna ganin wannan wata hanya ce da gwamnati ta ɗauka domin kawo cikas ga kungiyoyi masu zaman kansu menene ra'ayinku Évidemment sa lalle ya dangantu da fuskar da aka ɗauka amma duk yadda ta kasance idan aka tsaya kan amfanin jama'a ana iya ɗaukar wannan ƙudiri hanyar kawo kyautatar taimakawar da ƙungiyoyin za don ci gaba inganta rayuwar al'ummomi to kenan cewa wannan matakan ko za su zama wani cikas a faɗar wasu a nan gani kamar dafawa kunjoyin da basa kawo haske ga aikin su ne kuma basa son ba da hasken don ko matakai da dama sun sa ƙungiyoyin ONG sun komo gaba da haske kuma sun cika alkawunan da suka ɗauka ina ganin idan aka rike wannan halayen biyu ana iya cewar taimakon ONG din ya kyautata rayuwar al'umma da tabbatancin kyautatawa kuna ganin ya dace a cikin ƙasa da take bisa turbar demokradiyya kar a dau wannan kudiri kamar yadda wasu ke fasarta shi da cewar wani lago ne da gwamnati ke yi don shaƙe 'yancin kungiya a'a ba haka bane sam a cikin kowane tafarkin demokradiya iya an ba da yancin girka kunshiya amma akwai sharuɗan daidaitawar yanayin a cikin ƙasa da ma na ƙasa da ƙasa. Yau ƙasashe da dama kamar ƙasarmu da ke kokowa da ta'addanci ga kuma batun juyin akalar jari baiwa 'yan ta'adda tallafi a yanayin demokaradiyya ya zama tilas ne a kare al'umma. Kenan duk wani mai son aiki a wannan fanni ya wajaba ya baiwa gwamnati bayanin aikin da yake. An dai kowane na yin aikin cikin haske to ina ganin demokaradiyyar kanta ci gaba za ta yi. Madalla masu saurari ƙarshen shirin kinan na maricin yau a huta lahiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.